Jama'a sashen hausan muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kamo mu a Alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar talata 31 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan maye gurbin sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya da shugaba Buhari ya za a ji cewa dokar kiwo wadda za ta fara aiki gobe a jihar benue ta janyo takaddama idan mun kada abuja za kuma a ji cewa kungiyar tarayyar turai ta baiwa najeriya motoci da kayan asibiti na kuɗi kimanin dala biliyan koko naira biliyan 25 kamar kowace ranar talata baba ya kuma makeri na tafa da sabon shirin nasa na matafiya a dawo lafiya sannan za mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Sule Barma ke tafa da sharfin jaridun ƙasar akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a jiya litinin hukumar zaben kasar kenya ta sanar da cewa shugaba uhuru kenyatta ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi wanda 'yan adawa suka ƙauracewa da kusan ƙuri'u kashi 98 cikin 100 sai dai kuma mutanen da suka fito zaben na ranar alhamis ba su kai kashi 39 cikin 100 ba na mutanen da suka yi rajistar zaben su miliyan 19,600 a cewar shugaban hukumar zaben wafula ce bukati madugun 'yan adawa rela odinga ya ƙi shiga zaben ya kuma yi kira ga magoya bayansa da su ƙauracewa zaben haka kuma wasu masu zanga-zanga sun hana buɗe rumfunan zaɓe a wasu sassan da shi madugun 'yan adawar ke da ƙarfi sosai zaɓen da aka gudanar ranar alhamis dai zaɓe ne na biyu bayan da aka soke na farko da aka yi a watan agustan da ya gabata wanda aka ayyana shugaba uhuru kenyatta a matsayin wanda ya lashe shi amma kotun kolin ƙasar ta watsar da shi bayan da ta ce ta gano an tafka magudi a cikinsa amurka ta yi alkawarin kashe kuɗaɗe har zuwa dala miliyan 60 domin taimakawa a yaƙi ta'addanci a ƙasashen yankin sahel a nahiyar afirka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda shine ya sanar da taimakon ya ce amurka za ta taimaka wa rundunar sojan nan ta ƙasashen yankin sahel su biyar da aka kafa a farkon shekarar nan haɗakar sojojin burkina faso da chadi da mali da murtaniya da kuma nijar a taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya akan ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen yankin sahel jiya litini jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta bayyana cewa tallafin da za a bayar zai ta'allaka ne akan dangantakar diflomasiyya kuma dole ne sai 'yan majalisar dokokin amurka sun amince kafin a bayar da shi sannan kuma ba za a bayar da shi ta hannun majalisar ɗinkin duniya ba cikin makonni masu zuwa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai tattauna zaɓi hudu da ake da su da majalisar za ta yi amfani da su don tabbatar da an yi amfani da kuɗin don tabbatar da ganin rundunar sojan ta tafiyar da aikinta yadda aka tsara. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban kasar amurka donald trump ya ce sojojin amurka na musamman sun kama wani dan bindiga da ake zargi da hannu a mummunan harin da aka kai na shekara ta 2012 a kan karamin ofishin jakadancin amurka a bangazi da ke kasar libya trump ya ce shi ne bayar da izinin wani aiki da aka ya kai ga cafkin mutumin mai suna mustapha al-imam a birnin misrata da ke arewacin libya ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani kan wannan al'amarin amma dai an san cewa shi al'imam yana hannun sojojin amurka kuma ana kan hanyar kawo shi amurka don ya fuskanci shari'a mayakan kungiyar isis ne suka kai harin ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2012 kan wani masaukin ma'aikatan jakadancin amurka a wani gida a bangazi inda kuma aka hallaka da shi kansa jakadan na amurka christopher steven da wasu amurka guda uku harin ya haifar da wani dogon bincike da sauraron bahasi ga 'yan majalisun amurka kan cewa tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton da sauran manyan jami'an amurka sun yi watsi da gargadin karfafa tsaro a ofishin jakadancin amurka saboda kokarin gujewa faruwar tashin hankali sai dai duk da zaman sauraron bahasin da aka yi ta yi da dogon binciken da 'yan republican suka yi ba a sami clinton da ma'aikatarta da wani laifi ba a jiya litinin fadarar shugaban amurka ta white house ta nisanta shugaba donald trump daga tuhumar da mai bincike na musamman robert mueller yake yi wa tsafin 'yan kwamitin kamfe din trump din su biyu a kan alakarsu da kasar rasha wadda ake zargi da katsalandan a zaben shugaban kasar amurka da aka gudanar shekarar da ta gabata mutanen biyu da ake tuhumar tsohon shugaban kamfe din trump paul manafort da abokin hulɗar kasuwancin rick gate an bayyana laifuka sha biyu da ake tuhumarsu da aikatawa a jiya litini da suka hada da batar da sawun kudaden haram da gujewa biyan haraji da sauran wasu laifukan kuma sun yi da ki karɓar laifukan a wata wato takaddar bayani da suka gabatar a washington dc a taron manema labarai na fadar white house jiya litini sakatariyar yada labaran fadar sarah hakubi ta bayyana cewa binciken da ake har yanzu dai ba a nuna cewa ya shafi tiran ba labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka sani dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maye sakataren gwamnatin Salawal Babacir da Bos Mustapha bayan zarge-zargen da aka yi ta yi ma Babacir na almundahana zarge-zargen da ya musanta. To kan wannan batun ne wakilin a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga babban kakakin fadar shugaban na Najeriya Malam Garba Shehu wanda ya ce. To karin bayani shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da rahoto da kwamiti da ke karfafin mataimakinsa Profesa Oshibando ya bada cewa ya amince da wannan rahoto kuma ya bada umarnin a sallanni a sakataren gwamnati ba da aiki sallami ambasada ayokin shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa daga aiki ya kuma nada Mr. Boss Mustapha ya shi ne sabon saka gwamnatin Amma akwai maganar za a gurfanar da su a gaban kuliya ko kuwa shikenan binciken bai kai ga cewa sun yi laifi a gurfanar da su gaban kotu ba. A ɗaki da zai biyo baya sai a saurara a gani amma kai kasan kuma yanzu shi shugaban kasa in za a kama wani ko za a kai shi kotu a bakin shugaban kasa za a ki kasa ai tana da tsari na ta ko a ce a saurara kuna dai a ga me zai biyo baya wai amma tun da kuka ba da sanarwa daga ofishinsa ne aiki da ana tsammanin a ce to kuma shugaban kasa ya ba da umarnin a gurfanar da su a gaban kuliya a'a amma in ka lura kuma shi shugaban kasa ai ba shi ne ke ba da umarni ga duk wanda zai aikin sa a kasa ba tsarin mulki ya zayyana kowa ga yadda zai gudanar da nasu malam garba mutane da yawa sun yi mamaki cewa sai yanzu aka yanke wannan shawara ganin cewa an yi kusan watanni uku zuwa shidda wannan kamar bai nuna cewa kina matsin lamba ne kawai ya sayi haka ba amma bai ni ya ɗauki matakin nan ba? A'a, abin da kuma zan ce shi ne shi abin da shugaban kasa ya tange su su sukan da ba hangen da ba. Ai ba wani ce cewa wai babba ya hango ya hango ya hau tuni bai ganawa. abin da yake gaban shugaban kasa abin da ake kawo masa yake gani abin da ake gaya mara yake ci a ya fi karfin duk abin da waɗannan kuma masu su suke gani ke ci. To a gaida Umar Musa da wannan hirar kafin mu ci gaba ga wannan. الحبيب الحبيب قلبه طيب الحبيب الحبيب قلبه طيب العوادل الو يا حبايب الو يا حبايب الو لو تنام To a gaida marigayi Muhammad Wardi to bari mu kuma je babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kungiyar tarayyar Turai ta baiwa Najeriya motoci 29 da kayan asibiti na da kudin su ya kai naira biliyan 25. Nasiru Adamu Elikaya gare ka. We hand over 46 different health stations, 29 vehicles as part of our Zuwa yanzu mun kafa cibiyoyin shan magani 46 haka nan mun mika gudunmawar motocin aikin lafiya 29 kuma tallafinmu ya kara da jihohin Najeriya 24. in ji babban jami'in kungiyar tarayyar turai eu a najeriya kettle council a taron mika motoci ga hukumin najeriya wani kauye gui da ke karamar hukumar abuja and that translate into overwhelming figure of around 25 billion naira so it's a very big council ya ce wannan gudumawar ta kai adadin kuɗi euro miliyan 63 wato fiye da naira biliyan 25 Tallafin na da zummar karisa yaƙi da cutar shan inna da sauran cutuka masu nakasa yara da mata masu juna biyu. Dr. Jibril Labbo na daga jami'an aiwatar da wannan aiki. Na tambaye shi, shin yaushe za a daina jin labarin shan inna a Najeriya? Idan ka duba har Najeriya ana batun wannan abu ya kau na cutar shan inna sai ya bulla a Borno. Dalilin kuma da ya sa wannan sananne ne ga kowa saboda matsala tsaro da aka samu kuma ana samun ƙauyukan yara sukan zo daga kamarun da sauran kasashe na kusa gare su. ga inda ta muna da yanzu Najeriya dole an certifying inda cewa ba ta da wannan folio din in Allah ya so za mu kauda wannan ba da daɗewa ba insha Allah. Karamin ministan lafiya na Najeriya Dr. Henry ya jagoranci taron mika gudumawar inda daraktar rigakafi ta hukumar lafiya matakin farko ta Abuja Dr. Rukayyawa Mako ta ce tuni sun tura jami'an lafiya. Tun lokacin da shuwafi da 'yan suka rufe ma'aikatan da aka ɗauka a lokacin suna nan suna ta aiki ba sa samun kuɗaɗen da sauransu yanzu FCT ta yi ƙoƙarin jawo su cewa su dawo su dawo bakin aikin su ana ɗaukan su a hankali a halin yanzu an dauki guda hamsin. Duk da samun wannan tallafi mutanen gwiwi sun daga kwalaye da buƙatar ƙarin tallafi daga hukumomin Najeriya. Idris Adamu na daga kuma zauna ƙauyen. Muna da matsala hanya sosai a garin gwiwi. Na biyu ga yara mu suna taka nan ga nisa suna je makaranta. Ko za ba motoci ne ba nan za a yi shi ba. Amma abu na muhimmanci da muna so a garin a gina mamu makaranta. idan masu rigakafi sun zo kuna ba su goyon baya muna ba su goyon baya bisa dari hukumar lafiya ta duniya WHO ta da taron da alwashin kara tallafi nasura da malika murar amurka daga abuja Nigeria. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni na Ka gaida El Hika da wannan rahoton. To sai kuma batun dokar kiwo wacce ake takaddama a kai wadda kuma za ta fara aiki gobe a jihar Benue. Ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da rahoton. Ƙungiyar Fulani makiyaya a Najeriya ta koka da sabuwar dokar hana yawon kiyo da dabbobi da gwamnatin jihar Benue ta sanya a jihar. Daga ranar laraban nan ne dai ɗaya ga watan Nuwamba sabuwar dokar za ta fara aiki a faɗin jihar ta Benue. Al'amarin da Fulanin suka ci ya saɓa wa ‘yanci na walwala a matsayinsu na ‘yan Najeriya. Gwamnatin jihar ta Benue dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin shawo kan rikicin da ake yawan samu a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoman jihar ta Benue. A wani taron manema labarai da mataimakin shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya, Alhaji Hussaini Boso ya kira Amina fadar gwamnatin jihar Niger ya ce su kam sun yi hannun riga da wannan doka. gaskiyar lamari mu mun yi hannun riga da wannan dokan ba mu yadda da ita ba kuma ba mu taba ganin da inda irin wannan dokan da ta saba ma tsarin mulkin najeriya za ta yi aiki ba menene matsala akan dokar ku a wurin a wurin mu shine ina ne gwamnati ta yi tanaji inda filani za su yi kiwo yanzu kuma da rani ne mai nagge ɗari ɗari biyu ɗari biyar ina zai tare saniya ita gwamnatin jihar benue tana da ƙasa nata to amma baka ga ko kaman magance matsalolin da ake samu na fadace-fadace tsakanin makiyaya da fulani babu magance matsaloli shine a yi makiyaya benue babu gidan ba makiyaya a benue don haka mu a wurin mu. wannan dokan da da benue suka yi wallahi ka muna kira ga gwamnatin tarayya shiga da majalisar dokoki ta ƙasa su yi gaggawan shigar da wannan karan a kotu su soke wannan doka in ba haka ba abu ne na tacin tacin fitina Allah sauke shi suke so su kawo mana yanzu idan ita gwamnatin Benue ta fasa ba wani mataki za ku dauka mu muna goyon ban duk wata kungiyar da ta kai gwamnatin Benue kara mu ma muna nan mun shirya mu kai kara a kotu saboda doka gwamna na da iko sa ya yi dokansa amma dokan nan wallahi wanda suka yi su yi ta ne bisa kabilanci da wani ra'ayi daban amma ba su yi ta saboda Allah To daga bisani dai na yi ƙoƙarin samun ƙarin haske daga wajen kwamishinan labarai na jihar ta Benue, Mr. Lawrence Onoja Jr. Amma lamarin ya ci tura, na kira wayarsa ba a ɗauka ba, sannan na aika saƙon text message, kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Amin kuma a gaida na ba tsari yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe baba ku makeri ya gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington nake sallama da ku. A cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da hira da bakonmu Alhaji Shehu Sa'ad Ahmed tsohon ma'aikacin binciken lafiyar mota da matuƙa a Najeriya wato VIO wanda kuma ya kai ga shugaba mai riko a jihar Borno masani kuma injiniya ne a fannin motoci akan fashin baki da ya faro mana a makon da ya gabata. inda yake tsokaci akan sakaci da hukumomi suke yi wurin kiyaye dokokin ababen hawa da na hanya A yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da na yi wa Alhaji Shehu Sa'ad Ahmad. Idan ka auna lokacin da ake karfafa wannan dokar na VIO din da wannan lokaci, wani lokaci za ka iya cewa ana samun yawan hatsura a hanya? Yanzu ai hatsuran sun ninka ninkin ba ninki, wanda ma ba za ka iya cewa ga su gashi ba. Kaga idan ma wani abu ya faru, da accident idan ya faru, duk wani accident da ya faru ko maino ko fatal accident ko maino ko serious ko fatal accident hmm. ana ina nufin maino irin yan kananan nan wadda za a je a buge jikin mota a haɗu a wannan wadda za a iya dudduba a ga yadda za a gyara al'amari hmm. akwai wanda ya zama ya ɗan tsananta saboda akwai sun ji ciwo ciki akwai kuma yadda accident ake cewa mutane sun mutu wannan da suke ake cewa fatal accident ciwon nan duk accident da aka yi ya cancanta ne sai VRO ya dubi wannan motocin in su mota tsaye ce ta accident ya dube ta in motoci biyu ne sai an dube su hmm. a rubuta report kuma cewa ga motar nan da suka ga damijin da suka samu kuma ga a ra'ayin ga dalilin da ya jawo wannan hatsari ko katsewan birki ne ko ko wani abu daban ne dai wani dai wadda yake mechanical ne ba san inda zan ce ma da hausa mechanical ba matsalan kayan mota yes eh, daga motar take abun ya hmm. faru wato ya faru ba tare da an san dama akwai wannan ba yana iya faruwa birki ya abun nan eh, ya kwale wannan ba za ka dama birkin ka lafiya ka tashi wani dalili ya sa birkin ya abun nan ba in ka taka ka ji babu shi to duk wannan biyawan zai faɗa ya ce eh wannan mota ta yi hatsari saboda birkin ta ya ya ya ya abun nan ko kuwa a'a taya ce ta fashe ta gaba ko ta baya to wannan ka gani yanzu babu shi ni ba na ganin ana zuwa inspecting kowane dama duk za ga duk asirin da aka za ka samu yan sanda mtd eh, daga motor traffic division na yan sanda su hmm. hakkin su ne su je su gwada su dauki sketch zana daga inda motar ta fara taka birki har inda ta je ta buga ko ta kara ko ta faɗi za a dauki wannan abin nan din sannan sai a kai wa biya shi ko ya duba ko ko ya zo gun ya zo ya diba eh motar nan ta samu hatsari nan saboda abu kaza To mai saurare zai yi mamaki bayan an riga an gama ko kuma an yi hatsari abin da zai faru ya faru menene amfanin su BIO su zo su duba dalilan da yasa aka yi wannan hatsarin? Eh ana duba saboda akwai abubuwa da yawa. Akwai wanda akwai inshora wanda idan kai yi comprehensive inshora za ta ɗau nauyin biyan mota ko wasu hakkin da ya shafi wani. To kaga in babu wannan wannan abin nan report din babu wannan abin nan din daga shi masanin wannan abu shi biya kaga ba ka da madogara wadda ce eh za a bi wannan hanyar a baka biya ka hakinka insurance din ma ya zama kawai kamar kawai gafara ba ni hanya ne gafara dan sanda ake cewa ko gafara ma'aikati mm. ni dai na yanka insurance ba ma da yawa kaga in ba yi wannan binciken ba abun nan din ba ba mm. binciken ba ba yadda za a yi a san menene za ga mota kawai ta wuce baka san me ke tattare da ita ba amma in ta samu hatsari aka je aka bincika shi ya zo diba zai iya ba da report ai yana gani a abin nan ɗinsa cewa fahimtarsa motar nan ta sami hatsari bisa ga dalilai kaza da kaza da kaza ko ko sai ya ce a'a babu dalili na jikin mota wanda ya jawo wannan accident daga nan sai a koma gefe a ga to akwai ganganci al'amari kenan saboda hmm. gashi dai mota lahiya lau ba a ce komai ya same ta ba sannan ah, kafin ta yi wannan accident ba dalili daga ko taya ko birki ko siyari da yake ka ce akwai sakaci na wato hukuma kana ganin hukuma ba sa daukan hmm. kwararrun ma'aikata ne na vio da za su iya duba waɗannan abubuwa ko dai a'a ana daukan ma'aikata da suka san aiki amma dai wani abu ne wanda yake ya shafi harkar rashawa eh to dukansu biyu akwai don ni a sani na da ba a ɗauka mutum o sai ya karanci alaƙa da mechanical ko automobile abinda dai ya shafi karfe mota da sanin yaya motar ma take menene ma mota amma yanzu na fiskanci na san da cewa mutane wanda wani ya karanta wani abu daban bai shafi mota ba yana na yana biya ta ga tukun ya san menene mota me ya menene birkin nan da ake sawa a dole daga daga abun nan din har ya zo me ya amfanin sa ina yake bi har ya zo ga taya in ka taka birki ya rike taya bai san shi ba don bai karanta ba hmm. bai san steering din nan daga wil da yake rike da shi har zuwa wurin taya da in ya murda taya ta murda din nan me da menene a ciki daga wannan hannun steering din har zuwa inda ya je haɗu da steering a ƙasa yake juya taya bai san shi ba hmm. to akwai irin wannan sannan kuma akwai wannan uwa uba rashawar akwai ta akwai ta in ba haka ba ya za a ce kana hanya bisa yanzu ba a Najeriya duk mai sa uniform yana kan hanya na sai dai abun nan sai dai gandroba gandroba wannan eh, mutanen prison kenan ko eh. to su ne kawai ba sa bisa hanya amma duk abin da yake faruwa da yanzu ya ninkin ba ninkin ba ni kaina abun yana daure min kai me dalili za a zo mota da overloading kaga ta wuce za a zo mota ba ta lahiya santabol ya karye tana na tafiya karkace kamar kaguwa an barta ta wuce to sai ka rasa me yake faruwa to kaga abubuwan suna abun yana da yawa to jama'a lokaci ya mana hali amma dai za mu ci gaba da hirar namu a mako mai zuwa sai a biyo mu a shirinmu na gaba don jin rashin wannan hirar. A madadin bakon namu Alhaji Shehu Sa'ad Ahmed, tsohon ma'aikacin binciken lafiyar mota da matuka a Najeriya wato VIO, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yako makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba, yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Sulaiman Muni Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde Aujourd'hui. wacce ta rawaito cewa gwamnatin Nijar ta fara yunkurin soma karɓar haraji daga dukiyar da mamata suka bar wa magadansu kamar yadda abin yake a rubuce a tsarin kasafin kudaden 2018 da ke gaban majalisar dokokin kasa yanzu haka jaridar ta ce idan majalisar ta amincewa wannan kuduri to kam daga ranar 1 ga watan 1 na shekarar da ke tafe hukumomin nijar za su fara karbar kashi biyu daga cikin ɗari na dukiyar da marayu suka gada daga mahaifansu shin cin hanci aka ba 'yan majalisa na bangaren rinjaye domin su amincewa tsarin kasafi na shekarar 2018 ayar tambayar da jaridar lokanar amfiri ta aza kenan bayan da ta ci ta samu labarin wata ganawar sirri da aka yi tsakanin Firaminista Birjira Fini da 'yan majalisa na ƙawancen jam'iyyun da ke mulki don tantaunawa akan tece kucen da tsarin kasafin kudaden na 2018 ya haddasa. Jaridar L'Eclosion ta ce wasu jam'iyyu sama da goma na shirin ficewa daga ƙawancen jam'iyyu masu mulkin Niger, waɗanda a 'yan kwanakin nan suke gudanar da taro akai-akai. akasare cikin dare waɗannan jam'iyyu na zargin masu mulki da jefa rayuwar talakawa cikin kunci yayin da makardaban shugaba isuhu ke ta ƙara kabarin wuya saboda yadda suke ta ƙara azurta kansu ta ɓarauniyar hanya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron yan kifir gasa pro na kungiyar masu shayi na jihar kaduna ra'ayina ne dangane da sakataren gwamnatin tarayya da baba buhari shugaban ƙasar najeriya canza ubangiji allah ya sa wannan mai taimaka ma shugaban ƙasa ne ya samu kuma allah ya sa canji wannan ya zama alkhairi ga mu talaka najeriya tashi lafiya daga alibu gobe mai shayi yan kifir gasa assalamu alaikum sashen hausa rediyon amurka suna na ɗalla mijoja kagara jihar Neja Najeriya. Ina cewa ga 'yan Najeriya a halin gaskiya bai kamata Amurka nuna ma juna kabilanci ba zai yiwu ba ba zan ci gaba ba. In dai muna nuna ma juna kabilanci ba zan ci gaba ba don Allah mu kiyaye mu rungumi juna tun lokacin bai kure ba. alhamdulillah mun da lamjoja Kagara, jihar Neja, Nigeria. Ga shugaban kasa ta Janar Muhammadu Buhari da na hango nasara takwas da Allah ya bashi cikin shekara uku. Na ɗai Boko Haramun ya cimma nasara, sannan Kidinai ya cimma nasara, sannan barayin shanu ya cimma nasara, sannan 'yan biyafara ya cimma nasara, sannan 'yan Neja Delta masu washe bututu an cimma nasara, sannan barayin biro masu sata tiriliyoyi barkatai kai Allah sauwaka shi ma cin manasara kai ina jinjina ga baba janar muhammadu buhari Allah ka ƙara malaya da hanyar nesa daga ɗan uwa mai Allah na garin Jega. To yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To a takaice a jiya litinin hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi wanda 'yan adawa suka kaura cewa da kusan kuri'u kashi 98 cikin 100. Sai dai kuma mutanen da suka fito zaben na ranar Alhamis ɗin ba su kai kashi 39 cikin 100 ba na mutanen da suka yi rajistar zaben su miliyan 19,600 a cewar shugaban hukumar zaben Wafula Chebukati. amurka ta alkawarin kashe kudade har zuwa dala miliyan 60 don taimakawa yaƙi da ta'addanci a ƙasashen yankin sahel na nahiyar afirka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda shi ne ya sanar da taimakon ya ce amurka za ta taimaka rundunar sojan nan ta ƙasashen yankin sahel su biyar da aka hada a farkon shekarar nan wanda suka hada da sojojin burkina faso da chadi da mali da murtaniya da kuma nijar. shugaban amurka donald trump ya ce sojojin amurka na musamman sun kama wani dan bindiga da ake zargi da hannu a mummunan harin da aka kai na shekara ta 2012 a kan karamin ofishin jakadancin amurka a benghazi da ke kasar libya trump ya ce shine bayar da izinin wani aiki da ya kai ga cafke mutumin nan mai suna mustapha al-imam a birnin misra da ke arewacin libya ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani kan wannan al'amarin amma dai an san cewa al'imam yana hannun sojan amurka kuma yana kan hanyar kawo shi nan amurka don ya fuskanci shari'a to masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma sarfilo hashin gumul da ya taya ni da wanda haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyar mu ta wannan lokacin wato malama zainab abdulrahman ni na ku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma anjima.